bismillahir rahmanir rahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin dawo wallafar mamuji idan mai sauraro bai manta ba a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne da aliya ke cewa laila ba za ta so ta auri wanda ba ta so ba za su haƙura ne da auren ga gabaki ɗayansu sai ranar da ita aliyan ta samu sannan a yi auren murmushi ta saki ita lailan tare da share hawayenta ta ce hakan ba za ta taba faruwa ba rungume ta aliya ta yi tare da sakin kuka a hankali hawayen da ammi ke riƙewa ne suka gangaro ta yi saurin juyawa ta shige ban ɗaki saboda sun karyar mata da zuciya tana fatan allah ya sa hakan shine mafitar da wannan masifar ta kunno musu kai a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba kiran tahir ne ya shigo wayar aliya suka saki juna a hankali ta ɗauka ita kuwa fitowa ta yi da sauri ta shige kicin ta yi bayan fridge ta silale ƙasa tare da sakin wani irin kuka tana toshe bakinta kuka take yi sosai zuciyarta zafi da kunci take mata ba ta da damar nunawa har abada haka za ta zauna tana ɓoyan wannan kunci ita kaɗai shashekar kukanta ta jawo hankalin nana da ta shigo kicin ɗin jiki a mace ta zauna kusa da ita hawayen tausayinta na gangaro mata a hankali ta ce ki yi haƙuri anti cusa kanta ta yi cikin ƙafafunta tana ci gaba da shashsheka tare da ƙanƙame jikinta Sun jima a haka sannan ta ɗago a hankali ta kalli Nana da ta dage tana sharɓar kuka. Ta saki murmushi mai ciwo tare da ƙurawa sarƙar ƙafar ta Dawud yake tsananin so. A sanye ta ce, Dawud ya yi sa'ar samun matar da babu kamar ta a gurin kyawawan halaye da kyakkyawar zuciya. Saboda Aliya na da halayen da ba za ta taɓa barinsa ya yi baƙin cikin samunta a matsayin mata ba. Ƙaruwa kukan Nana ya yi saboda tausayi don tana iya jiyo damuwa da kunci a cikin muryar Laila. wani murmushin ta sake saki tare da share hawayenta ta miƙe ta bar kicin ɗin bedroom ɗinsu ta koma tana ƙoƙarin danne damuwarta hankali ta dinga nuna wa aliya ba ta da damuwar komai sai ma ƙoƙarin dagewa da take gurin shirye-shiryen bikin da ke karatowa tun aliya na baya-baya da harkar saboda sanin dole lailar na da damuwa boyewa kawai take yi har ta sake ita ma ganin da gaske lailar ta sake suka ba zama shirinsu abinda bata sani ba shine Kowace safiya da bikin ke karatowa tashin hankali da damuwarta karuwa suke yi. Duk lokacin da ta ji zuciyarta na zafi, ɗakin nana take shiga ta yi kuka, ta rarrashi kanta sannan ta fito. Abu ɗaya ne da ya fi gegita ta shine aurenta da Tahir, da har yanzu ko waya da shi ba ta iyawa. Shi ma da yake ba mai son hayaniya da takurawa ba ne sai ya kyale ta. Lokacin da su suka kawo lefe na ban mamaki, sai a lokacin siyama ta san abin da ke shirin faruwa. tahir ɗanta da auren laila banɗaki ta shiga ta kunna wa kanta ruwa tana ƙoƙarin jan numfashi da rarrashin zuciyarta kar ta yi komai cikin garaje dole tana buƙatar rarrashin kanta don ta samu damar tarwatsa komai cikin ruwan sanyi tana cikin banɗakin ta ringa jiyo murya na tashi cikin bedroom ɗinta nan ta matso kusa tare da kasa kunne saboda ji kamar faɗa-faɗa Sara matsalar ki ɗaya a rayuwa shine ba ki da haƙuri na faɗa miki za ki samu Dawud idan kin kwantar da hankalinki. Mu fara sanin inda wadda yake so take, mu fara ganawa da ita tukunna. Amma yanzu cikin mutane cikin gidan su Aliya kina neman rusa mana plan? Me yasa za ki zuba wa Aliya jus? Na san kina son ki hakan ne da gangan, amma kika ce musu ba da gangan ba. Tun farko ban ma san me Dawud ya gani a gunki ba ya so ki wallahi. Sara ta ce, "Excuse me Mrs. Dimin, idan kina cewa ba ya da tunani ne shi ya sa ya so ni to ai ga da yayi tun da gashi ke ma ai ke ce kika nemo ni da kanki mum ta ce are you trying to insult me sara ta ce ai ke kika fara kuma jin karar bude ban dakin ya sa su saurin juyawa a firgice musamman mamam Daura take da towel ta karaso su ta tsaya tare da kallon sa kai tsaye ta ce, Na ji me kuke faɗa. Idanu mam ta kyafta cikin rashin gaskiya tana ƙoƙarin ƙaƙalo murmushi. za ta yi magana siyama ta katse ta kai tsaye da cewa idan na ce muku na san wanda Dawud yake so za ku bani nima abin da nake so? Kallon tsaf mam ta yi mata, ta gano babu alkhairi a tattare da siyama ta ce, kin san abin da kike cewa kuwa? Siyama ta ce kwarai kuwa, maganar Dr. Dawud da nur din da yake so kuke yi. Kallon mam ta sake yi, saboda jin sunan yarinyar a bakinta ya tabbatar da ta santa da gaske. Ki faɗa, za mu baki kuɗi, iya adadin da ba za ki iya kashewa ba. murmushi siyama ta saki ta ce ni da nake hangen injin kuɗin gaba ɗaya me zan yi da wanda za ku bani ɗanki nake so wato tahir wani yaron mugun kallo mum ta watsa mata bakin ciki da takaici na taso mata ta ce ɗana ya fi ƙarfinki ki faɗi wani abin bayan wannan ina da asali cikakke don haka na fi sadakar yalla da ba a san asalinta ba ita me yasa bai fi ƙarfinta ba ki daina sako wannan saboda ita ma ba wai ta same shi ba ne zan koma ta kanta ne idan muka gama da matsalar dawud tukunna karɓe zancen sara ta yi da sauri cewa mom ki amince kawai da buƙatar ta don mu samu mu samu abin da muke son sani saboda na ga wannan ɗin da zai aura ba son ta kike ba shirin mom ta yi cikin tunani saboda har abada ba za ta taɓa bari 'ya'yanta biyu su auri waɗannan biyun da ke gabanta ba don kuwa da ta bari tahir ɗin ya auri wannan ba gara ta bari ya auri lailan ba ta yi ta gana mata wulakanci da azaba ta san za ta ɗauka kan ta sa ya auri wannan da za ta iya koro ta daga gidan wata rana murmushin dole ta saki tana cewa shikenan tun da kin ce haka na amince zan sa ya aure ki amma da sharaɗin sai bayan auren su na yanzu kuma sai kun yi nasarar raba 'ya'yana da su sallamar na ce ta sa mam ɗin yin shiru tare da sakin yaƙe Nana ta ce, Amina magana, ta ce, Oke, gani nan, bin Nana ta yi, tana watsa wasu Sara wani irin mugun kallon kyama. Bayan da suka bi da kallo, Sara har da ƙaramin tsaki, sannan ta juyo ta kalli siya ma sama da ƙasa ta ce, Zan faɗa miki gaskiya, wannan matar ƙarya take miki, ba za ta taɓa barin ki a wurin ɗanta ba, za ta yi amfani da ke ne kamar yadda take tunanin tana yi da ni bata san ni ce zan yi amfani da ita ba don haka kawai ki faɗa abin da zan biya ki ki faɗa min komai game da yarinyar kallon sara ɗin ta yi ko ba komai makiyinka abokinka ne kuma ko babu komai mace ɗaya ce suke hari kuma dole dama wasu ayyukan da take planning sai da cash gashi Sara na da su don haka komai zai zo musu a sauƙaƙe don haka ta matsa jikin ƙofa ta saka ki tare da dawowa ta zayyane wa Sara komai ta ɗora da cewa garaje ba naki bane ki bi ni ki ga yadda a sannu za mu tarwatsa rayuwarta da duk wani munafikin da ke binta idan mun gama da su sai mu koma kan yadda za mu samu mazajen burinmu Wani irin murmushin jin daɗi Sara ta saki, tana jinjina shawarar Siyama a ranta, don kuwa Siyama ita ce irin mutanen da take so a rayuwarta, waɗanda za su iya yin komai idan su samu abin da suke so. A taƙaice dai yanzu ta samu ƙawar da suke ra'ayi guda. Zama ta ya bakin gadon ɗakin tana cewa, Zan nuna wa Mrs. Demin kuskuren da ta tafka na tunanin za ta yaudare ni, saboda bayan zuwa na nan gidan a yau na fahimci komai wato ita ke son Dawud ya aure Aliya ni kuma ta yi amfani da ni gurin raba shi da wanda yake so dukkaninsu sai sun yi da sanin cin amana ta har shi Dawud din da su maska sai na hargitsa rayuwarsu ɗaya bayan ɗaya a za su san wa suka taru suka ha'inta Mum kuwa ba za mu bari ta san laila ba ce, saboda za ta iya canja ra'ayi idan ta ga ɗanta na shirin mutuwa. Bakin ciki na ɗaya, dole zan haƙura ina kallon Dawud ya fara auren wata kafin ni. Cike da murmushin farin ciki ita ma siyama ta jawo doguwar riga ta zira, ta samu wadda za ta taya ta aiwatar da aikinta cikin sauƙi. Siyama ta yi murmushi tare da cewa, Laila tashin hankalinki ya karato, ke kuma Aliya sai kin yi da na sanin fifita bare a kaina. A ɓangaren Laila kuwa ta yi rama sosai tare da firgicewa duk da tana iya ƙoƙarinta gurin ganin ta danne abin da ke damunta saboda gudun damuwar da aliya da Ammi za su shiga. Sai dai dauriya kawai take yi, gashi bikin sai karatowa yake yi. Nana ce kawai ta san halin da take ciki, saboda duk lokacin da ta ji wani abu na taso mata ɗakinta take zuwa, musamman a yanzu da kuka ya daina zuwar mata, sai dai ƙirjinta ya yi mata wani irin nauyi, sosai take son kukan ya zo mata, ko ta samu saukin abin da take ji a ƙyarjin nata. Biki kuwa kusan dukkanin wani buri na mi da nasu a kan bikin auren su ya kau, saboda kusan dukkanin su hukun babu mai wata doguwar walwala. saboda kowa da damuwar da yake fama da ita sai dai kowa ƙoƙarin boye wa dan uwansa yake yi kada ya sa shi damuwa bangaren siyama da sara kuwa duniya sabuwa saboda wani aminci da suka kulla da juna koyaushe suna tare wani lokacin ma can gidan su mum take kwana gurin Sara. Ko da mum ta tambaye ta maganar Nur kai tsaye suka nuna mata ta bari sai an daura auren Dawud tukunna. Idan ba haka ba idan suka yi wa Nur wani abu Dawud ya ji kafin daurin auren zai iya fasawa kuma ba za su sami yadda suke so ba. Babu wani dogon nazari Imam ta amince da hakan, tana so a yawaran tukunna sannan su ci mata uwar Nur, ita kuma ta yi musu korar wulakanci daga gidanta. Kenan komai ya tafi yadda take so. Wani irin murmushi ta yi ta fice daga ɗakin. Bayan ta suka bi da kallo, Sara ta dauki iPad ɗinta tana ci gaba da abin da take yi ta ce, Wallahi sai na mayar da rayuwar Mrs. Demin abin kwatance, bata san akan ɗanta sai na aika kaf zuri'ar ta lahira ba, banzar mata kawai. Murmushi siyama ta yi ba tare da ta ce ƙala ba, saboda dama tana mamakin yadda rayuwar Sara take samsam ba ta da tarbiyya ita har yanzu ta ma kasa gane musulma ce ko kuwa muna musulma saboda ba ta taba ganin ta yi sallah ba ga yanayin shigarta wani lokacin ko rufe kanta ba ta yi haka suke fita shiga ko kowace iri yi take yi daga inda hankalin mom yake ya tashi daurewa kawai take yi kullum sai ta kira maska ta ji sun yi so saboda da kyar suka yarda za su zo tare da Dawud din. Yana gama waya da mom ya kalli inda Dawud din ke kwance sun daura masa drip da kyar ya yarda saboda ko miƙewa ya yi jiri ne ke ɗibarsa. Babban tashin hankalinsa shine ramar da yake yi ta fara ba su tsoro gashi yanzu ko aiki baya zuwa. ko ya je baya zama ga shakan na neman lalata kariya ɗinsa gaba ɗaya saboda sau biyu yana samun matsala a gurin aiki don ma duka biyun Allah ya taimake shi tare da jazz ne suke yin aikin ruwan na ƙarewa ya samu ƙarfi a jikinsa ya tashi zaune tare da kallon su idanuwansa sun canja sosai sanyi jikinsa ya yi ganin yadda komai ya canja musu rabon da su yi hira kuma su yi dariya tun lokacin da ya rasa nur Barinsa gida Adamawa ya koma ya fi sati biyu yana gararin nemanta har ya kwanta ciwo. Maska ne ya je ya ɗauke shi suka dawo. Duk iya ƙoƙarinsu na ganin abin bai taɓa shi sosai ba sun yi, amma san babu nasara. Sai ma lalacewa da komai yake ƙara yi. Washe gare tun kafin su fito ya yi wanka ya fice zuwa ofis don ganin ya ƙoƙarta saboda ganin yadda rayuwarsu ta fara dakushewa saboda tasa. Cikin rashin sa'a yana isa ya tarar da wata emergency theater Da farko ya so ya ƙi shiga saboda san baya da tunanin zai iya sai kuma ya daure ya shiga yana ƙoƙarin daidaita nutsuwarsa. Sabon tashin hankali ne ya riski su maska lokacin da wani doktor ya kira su ya sanar da su Dr. Dawud ya shiga tiyata. A rikice hankali tashe suka iso duka su ukun. Kowanne na addu'ar fatar kar a samu matsala, saboda wannan shine karo na ƙarshe da idan ya ƙara samun matsala, kariya ɗinsa za ta lalace gaba ɗaya. cikin sauri Jazz ya je ya yi shirin tiyata. Sai dai kafin ya gama aka fito da Dawud aka yi emergency da shi, saboda yana cikin aiki ya yanke jiki ya faɗi. Sufyan ne ya shiga duba shi cikin gaggawa shi da nurses. Ruwa da allurai ya ɗaura masa nan take, sannan ya saka a jihar masa wasu test. Ko da ya karɓi result ɗin ya duba zama ya yi a kan kujerar ofis ɗinsa, inda aka dawo da Dawud ɗin tare da miƙa wa Jazz yana cewa sake duba min don Allah. Karɓa yayi yana kallon yanayin fuskarsa sannan ya mai da kallonsa ga result ɗin. Rashin hutu ne da damuwa sosai da ta yi masa yawa. Sai ciwon ƙirji abin da ya ɗaure musu kai sosai tare da basu tsoro shine yaushe Dawud ya fara shan giya basu sani ba. Shiru maska yayi idanuwansa sun yi jazar don kuwa baya buri ko fatan wani masoyinsa ya fara shan giya saboda illarta. Shi ma ta zame masa kamar wata ƙaddara ne ya kasa daina shanta duk kuwa da yana son ya daina amma ya kasa ba su taba lura ba ko tunanin Dawud ya fara sha ba sai dai ga dukkan alamu lafiyarsa da jikinsa ba su karɓe ta ba tun da gashi ta fara yi masa illa da wuri sai dai ya tabbatar duka kan matsalarsa ne raba shi da shanta kuwa zai fi musu sauƙi ne idan suka samu inda nur take don haka suka hau shiri kai tsaye don tahowa sai ga shi mom ta kira a kan su zo bikin yana karatowa a ranar da za su taho najeriya sosai jikinsa ya so tsanani sai dai sufiyan ya yi masa wasu allurai na bacci suka taho da shi a haka ranar da za su iso ranar su mom suka dawo abuja daga adamawa kuma ranar sidar da tahir suka dawo a tare Kallo ɗaya dad ya yi masa hankalinsa ya yi mummunan tashi. Nan maska ya kwantar masa da hankali ya ce, Ba wani abu ba ne giya yake sha a ‘yan kwanakin nan, shi ne ta taɓa shi. Amma da ya kwana biyu ana masa allurai yana samun isasshen bacci ba tare da ya sha ta ba zai warware insha Allah. To kawai dad ɗin ya ce ba dan hankalinsa ya kwanta ba, sai dan kasancewar ya san su maskan kwararrun likitoci ne, wanda bai da haufi a kansu. ko ba komai ya san yadda suke ji da abokin nasu Mum kuwa duk yadda ta so daurewa kasawa ta yi ganin cikin kankanin lokaci ya fara canjawa saboda rama da wani ɗan duhu da ya yi. sannan a ce Dawud ɗinsta na son zama mashayi saboda mace don ko ba a faɗa ba ta san saboda nur ne ita kam tana son ganin wannan nur ɗin a yanzu ko don ta ga abin da ya sa ɗanta ke neman illata lafiyarsa a kan santa bacci yake yi sosai saboda allurar da aka yi masa sai dai ba za ka kalle shi ka ce baccin hutu yake yi ba saboda fuskarsa ta rame za ta nuna baccin wahala ne don dole yake yi kwanansu ɗaya da dawowa amma har lokacin bai farka ba saboda ƙarfinta a jar zuciya maska ya sauke zuciyarsa babu daɗi lokacin da yake kallon dawud ɗin jazz da ke zare masa drip ya kalla yana dafe goshinsa tare da fuskar da numfashi mai zafi murya a mace ce yau zan je adamawa ina son ganin matar da mam za ta aura wa Dawud, ina son mu magana da ita. Sannan akwai wanda zan sanya ya nemo mana Nur, na tabbatar zai nemo mana ita duk inda take insha Allah. Kafin nan zan fara biyawa Kaduna gurin mamina. Wani yaron sanyi jikin Jas ya yi, ya kalli maska cikin sanyin murya ya ce, Zan bi ka mu je tare, ina son zan gaisa da mami ma. ajiyar zuciya ya sauke a hankali sannan ya girgiza masa kai ya ce ka bari idan na dawo za mu je gaba mu kamar yadda muka saba zuwa mu gaishe ta yanzu dawud na buƙatar ku a tare da shi fiye da komai juyowa ya yi ya sake ƙurawa dawud ɗin ido sai kawai ya ji hawaye sun tara idanuwansa ya yi saurin sauke kai tare da kallon jas da jikinsa ya ƙara sanyi da wata irin murya ya ce na yi maka alkawarin zan kula da dawud da kuma sufiyan kafin ka dawo Daga masa kai kawai ya yi ba tare da ya sani ba saboda shi ma ya yi nisa sosai a cikin tunani. Rungume shi maskaye yana cewa sai na dawo daga masa kai yayi a hankali tare da cewa Allah ya kiyaye hanya har mota ya raka shi daidai isowar Sufyan daga gidan Maska inda Dawud yake dama a can saka sauka Jas ne kawai a tare da Dawud a nan gidan Nasmum rungume juna suka yi ba tare da sun yi magana ba tsawon lokaci sannan suka saki juna ya wuce yana ƙara maimaita musu su kula da Dawud sosai kar su bari ya ci gaba da shan giya murmushin karfin Ali Sufyan ya saki har maskan ya fice daga gidan cikin motarsa saboda da mota zai yi tafiyar Kaduna daga Kaduna zai hau jirgi ya wuce Adamawa. Ko da ya isa Kaduna mamansa ba ta nan ta yi tafiya zuwa wani taron gidan marayu saboda bata san a yau zai baro Abuja ba. Bedroom ɗinsa ya shiga ya zauna tsawon lokaci, sannan ya miƙe ya fito tare da barwa masu aikin ta saƙon da ya zo mata da shi. Ya fasa kwana tun da bata nan, kawai ya wuce, domin ita ma ba yau za ta dawo ba. airport ya wuce cikin sa'a ya samu tiket ya wuce kai da kawo mum ke yi a cikin tsakiyar bedroom ɗinta a jagule Sara da ke kwance ta ɗaga tana kallanta saboda yadda kai kawon ya fara damunta. Cikin koyin kula ta ce, wani abu na damun ki ne momi? Raya ɓace ta juya ta ce, dama ya za a yi na rasa damuwa, ina tare da mara amfani kamar ki. Aje iPad ɗin da ke hannunta ta yi tare da ɗaure fuska tana kallon mum ɗin. Eh mana, saboda gashi can maska ya kama hanyar Adamawa zai nemo Nur da kansa kuma kin san da ya samo ta wallahi babu abin da zai hana aurenta da Dawud ko ba komai na fara gajiya da wannan bala'in naki shiru Sara ta yi cikin tunanin dole ta kira Siyama duk yadda za a yi kara bari maska ya ganur. ko gidan ma kara bari ya iso ko ta halin kaka ne. Maska kuwa ko da ya isa damawa ko hotel ɗin da zai kwana bai isa ba sai da ya nufi gidan sa Aliya. Bai wani sha wahala ba ya isa gidan sai dai cikin rashin sa'a mai gadi ya sanar da shi suna Lagos a can suka fi zama. Dafe goshinsa ya yi cike da damuwa sannan ya yi wa mai gadin godiya ya wuce. Daki ya kama a hotel ɗin da ya sauka ya yi salloli tare da yin odar black coffee saboda haka nan yake jin baya son ya ci abinci mai nauyi shiro ya yi tare da ƙurawa coffee ɗin ido wannan shi ne karo na farko da bai yi odar giya ba tun girmansa yau kuwa sam baya sha'awar shanta saboda tun da ya ga result ɗin dawo ya fara shan jinin jikinsa domin kuwa ji yake ya tsane ta saboda ya san za ta yi wa amininsa illa don haka ko da zai hana sa shan ta sai ya fara raba kansa da shanta wannan alkawari ne ya ɗauka ba zai ƙara shanta ba insha Allah Kurɓa biyu ya yi wa kofi ɗin ya ajiye, saboda kwata-kwata baya jin ɗanɗano a bakinsa. Warisa ya ɗaga ya kira wanda yake so ya gani, ya ce ya zo ya same shi a hotel. Cikin ƙanƙanin lokaci wani babban saurayi ya so ya yi nokin ɗakin ya buɗe masa ya shigo. Cikin girmamawa ya ce, Doktor, barka da isowa Najeriya. Murmushin ƙarfin hali maskan ya saki tare da cewa, Na gode Sambo, aiki zan baka. kuma koma menene ina son samun aikin ya kammalu zuwa gobe washe baki san bayai yana karbar wayar maskan da yake nuna masa hoton nur Bude Bluetooth ɗinsa ya ya tura hoton cikin wayarsa tare da miƙawa wa maska wayarsa yana sake kallon hoton ya ce, Dakta wannan ai an riga da an gama kafin safe insha Allah. Yau komai dare zan gano komai game da ita. Daga masa kai kawai maska yayi tare da miƙa masa envelope. Karɓa yayi ya fice yana kiran wanda zai fara taya shi aikin. Washe gari karfe goma Sambo ya gama haɗo masa duk wani tarihi akan Nur. Har asalin inda ta yi zaman bara kafin mahaifinta ya rasu da kuma adireshinsu na Legas. Lokacin da ya kawo wa maska bayanan da wasu sabbin hotunanta da take tare da Ali a Instagram, shiru ya yi tare da ƙurawa hoton ido. Zuciyarsa cike fal da farin ciki mara misaltuwa, saboda ya samo wa abokinsa farin cikinsa. Bai tsaya ɓata lokaci ba, ya har harhaɗa ya wuce airport ko takardun bayanan bai karɓa ba ya wuce saboda matsuwar ya je ya ganar da Aliya su yi magana a tare. Tunda ya kama hanyar airport yake kira su jazz amma babu wanda wayarsa ke shiga. Su kuwa suna can hankali a matukar tashe saboda jikin Dawud da ya rikice musu. Amai kawai yake shararawa. Mom ta yi kuka har idanuwanta sun fara kumbura, amma duk da haka ba ta jin za ta bari a ɗaga bikin, gwara kawai a yi matarsa ta yi jinyarsa. idan ma wata ƙasar za a fitar da shi sai a fitar da shi ganin ya kasa samun su sai ya yanke shawarar kiran nambar nur da ƙaramin tsaki ya saki lokacin da ya ji wayar ba ta zuwa shiru ya yi tsawon lokaci sannan yanke shawarar kiran nambar aliya ya fara faɗa mata komai ta waya kafin ya iso nambar da duka cikin binciken samba ne aka samo su nan ya kira zane take a bakin gado ta tallafe kanta da ke tsananin ciwo ta yi zarfi cikin tunani Rigin ɗin wayar da ke kusa da ita ne ya sa ta ɗan juyo a hankali. Ta kalli wayar tare da limshe idanuwanta da suka yi jajar a hankali ta sauke ajiyar zuciya tare da ɗauke kai saboda hoton Dawud ne a kan sikirin ɗin wayar tata. Sake kira aka yi ta miƙe da sauri ta bar ɗakin ba tare da ta sake kallon wayar ba. Tana fita siyama da ke toilet na fitowa. Hararar wayar ta yi tare da ɗan jan ƙaramin tsaki tana wucewa. Cak ta tsaya tare da dawowa da sauri ta duba lambar kamar wadda Sara ta turo mata ta tsohon ɗan iskan da ke son yi wa aikinsa shishigi. Wadda ta ciro da sauri ta duba namban, ta ga tabbas ita ce, kiran na sake shigowa, ta ɗauka da sauri tare da daidaita muryarta ta ce hello. Ajiyar zuciya ya sauke a hankali tare da amsa sallamarta cikin ƙwarin gwiwa ya ce, Aliya ce, a hankali ita ma ta ce, eh, waye? Ya ce, Khalifa Maska, aboki kuma ɗan uwa ga Dr. Dawud, ina son magana ne da ke akan ke da ‘yar uwar Kinur. saboda samo wa kanmu mafita ga baki ɗaya. Wani yawo siyama ta haɗiye mai ɗaci na tsanarsa, kuma Allah ya sa Laila ta ɗauki wayar ba, da haka zai lalata musu komai. Wallahi da sai yayi da na sanin wannan karambanin ba shi ba ma duk wanda ya yi shishigin haɗa wannan masoyan sai ya biya da abin da ya fi ƙarfinsa. Daidaita muryarta ta sake yi cikin sanyi ta ce, Gaskiya yanzu ba na son mai wannan maganar a gida, saboda Nur bata san na san komai ba, dama ina neman mafita don haka yanzu sai dai mu haɗa wani gurin mai magana shiru yayi na ɗan lokaci sannan ya ce ok ki bani adres ta ce a'a ka bani adres da zan zo in same ka ya ce to kenan?' idan na yi so lagos zan aiko miki adres ɗin da na sauka kashe wayar ta yi tare da saka ta a silent ta tura cikin jakarta saboda kar ya turo adres ɗin kuma wayar ba ta hannunta mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.